alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wal wala wa ba'd jaula ta bakwai kenan jalsa ta bakwai cikin wannan jalasat na littafin na inda qawli azza wa jal wala tatma laysa laka bihi ilm daga markazin Muhammadu Al-Amin a Azarai a safiyar Lahadi yau kenan ta kama 27 ga watan Sha'aban 1447 15 ga watan February 2026 malam ya ce wa kada abdas sama'ani rahimahullahu shutal mufti wa zakara min hal kaffa an rukhasi wat tasahuli thumma qala wal tasahuli halatani as-sam'ani aka ce as-sam'ani mutum uku ne suke suka share da wannan nasaba da kaka da baba ta tsakiyan kenan da jika akwai as-sam'ani abul muzaffar shine mansur ibnu muhammad as-sam'ani shine malamin fiqhu malamin tafsiri babban malamin shafi'iyya abul muzaffar samani sunan shi mansur bin muhammad ko kuma abul abu abubakar muhammad ibn mansur dan wancan kenan muhammad ibn mansur ibn muhammad shi kuma nan malamin hadisi ne da tarihi ko kuma abu as'ad abu as'ad abdul karim ibn Muhammad al-Sam'ani jikan wancan na sama kuma abin mamaki shi wannan jikan shi ya fi shahara shine mai littafin al-Ansab da an ce al-Ansab da an ce Sam'ani zaka fara tuno mai mai mai al-Ansab ne kitab al-Ansab shine hafidu Abul Mubaffar kenan to wannan magana ta ta Abul Mubaffar din ne da yake cewa shurutul mufti da gaskiya faɗi a ce sharɗa mai fatawa akwai alkafu an rukhasi wata sahul kamewa daga bin sassauci da sakati sun maƙala sannan ya ce wa ya halata ni sassauci yana da hali guda biyu ma an ya tasahala fi talabil adilla mutum ya dinga sakati. in an mai fatawa ba zai tsaya bincike me abinda malamai suka faɗa ba wa turqil ahkami da hanyoyin kafa hukunce hukunce wa ya akuza bi in nazari wa awa'il fikin kawai yayi riko da abin da yazo a cikin tunanin shi karan farko fa hadha muqaddirun fi haqqil ijtihadi wala yahillu an yuftiya wannan yana da gazawa ko bai dace ya dinga bada fatawa ba wala yajuzu an yustafta ko bai dace a nemi a tambaye shi ba da an mai tambaya abin da ya fara tunawa kawai shi zai fada misali yanzu da an ce ta malamai hukuncin birthday me zai faruwa cikin tunaninka haramun awwa haramun abin da cikin taninka ba tare da ka karanta a ko ina ko ka duba a ko ina. haramun ne da Allah wannan iskanci ne wani makafi ce a ce alga ta malam hujja ba kai baka yadda haramun ba ne annabi ya taɓa yi to wannan shine saurin yanke hukunci ba tare da bibiyan dalilai da kallon abu kallo na ƙurilla a shar'ance ba ba dai ba haramun bane in ka ce haramun to za ka kawo dalili da ya ce haramun kamar haramcin giya ko shan nabiz abinda yake mai maye ko haramcin sata ko kisan kai ku ji lafazin da ce cewa haramun bayan na ce a je a yi ba cewa haramun in za ka ce abu haramun to za ka faɗa ne sai kawo ayat da ce haramun ko hadisi sannan in ka ce bid'a to ya zamana cewa wani abu ne da aka kawo sabo cikin addini shi ya ke cin bid'a na tabbatar da duwanda yake yin bade ba yana yi da suna addini ba yana yi ne kawai saboda kawai nishadi da sakaci da rashin sanin ciwon kai watakila bai san me da dukiyarsa ba amma baya fatan samun wani lada a ciki yadda mai maulidi yake sannan kuma ba yana yin shi ne yana yin wani abu da ya an karanta an ce kaza ba kyau sannan yake to da ga ba za ka ce mishi haramun ba ba za ka ce mishi bid'a ba har yanzu ko baka ce da kyau ayi ba ai da ka kakkaita sarwi sai ka duba me malamai suka ce in har za ka hana to ka hana shi a matsayin cewa to saboda al'ada ce mummuna koyi da kafirai misali al'adun kafirai ne ko kuma albazaranci da dukiya ne ko kuma rashin rashin wato wato wasa ne da abin da bai dace ba ka suka ce to abin kyama ne kenan kaga shine hukuncin da bai fi dacewa da zawabi na shari'a cewa malamai suna kyama saboda koyi ne da kafirai saboda a ciki akwai barnar dukiya a ciki akwai bata lokaci amma cewa kawai haramun to Allah ya ce wala taqulu lima tasifaltu hadha halalun hadha haram to irin wannan yana nan da yawa a cikin maganganunmu ko da a ƙarshe natijar dai shine kyamar abin amma hukuncin da kana itlaqi ba shine hukuncin shi da shari'a ta kawo irin shine irin magana da aka yi jiya game da kayan aure game da gara game da ire-iren su babu inda aka ce haramun haka kwanaki wani ya tsalla kawai ce ɗaurin aure a masallaci bid'a ne ka rasa inda mutane suke samu irin wannan zantuttuka kowa ya sanin mushi akwai ma hadisi da ya zo cewa ku dinga daura auratan yanku a masallaci da neman albarkarsu duk da hadisin bai inganta ba amma dai kawai ka yi tsallaka ce ɗaurin aure a masallaci bid'a ne to wannan tsalla ɗaya kenan suna wani littafi shike ke kai mutum rijiya ko to irin wannan yana daga cikin tasahul idan maka tambaya sai ka tsaya ka natsu ka fahimci tambayar kuma ka kamo hujjoji na shari'a don yin magana akan tambaya idan babu wannan to kana yin tasahuli kuma bai dace ba da an gane irin mai wannan tasahulin to ba sai an tambaye shi abubuwa ba wa an yi tasahala na biyu fi talabin rukhasi wa ta'awulin sunna ko kuma yana da sassauci wajen neman wajen neman abin da zai sassauta da kuma murda sunna fa hadha mutajawwizun fi dinihi wannan shi kuma shine dan takife kenan a addini wa huwa asimun fil awwal tun farko yana yana da laifi wato wanda shi duk abin da aka tambaye shi sai ya kokarin ya samu mai dalilin da zai halasta shi kaga yanzu ai ba mu ce badde halas bane ba mu ce kawai halas bane kuma kai dai ba mu ce haram bane to idan mai bin ruksa ne ce to tunda dai tunda dai ba a samu dalilin da ya haramta ba mutu ya jira yana so yi sai kayan shi dukiya kuma tana jin tana jin maganar mai ita ne a ba komai jama'a dinga wa mutane mutane su tsanyi nishaɗi to kaga wannan shi kuma ƙoƙarin sai ya halasta abin da babu dalili akan halasta shi don kawai mutane suna yayi suna so to a basu ita yi shine ire-iren waɗancan fatoyin na jin kiɗa Kaisawa da mata shakuɗe da maza da mata shiga rigingimu irin waɗannan duk yana tasowa ne daga haka wani suri hadal maslak a al ulama fi wasfi fa'ili wa tashannu'i alayhi saboda munin wannan tafarkin wannan na biyun nan malamai suka tsananta zance wajen siffanta wanda ke aikata haka kuma suka yi tir da shi hatta shtahara humul qawlu bi anna man tatabba'a rukhsa wanda yake bibiyan sassauci ya zama yana neman sassauci ko ina to wannan karshe yana kwabe kansa daga addini shine azzandaka faqad qala az-zahabi rahimahullahu fi siyari man tatabba'a rukhsa al-mazahibi wa zallatil mujtahidina faqad raqqa dinu duk wanda yake dinga bin sassaucin malamai da abinda suke na zamiya to addinin shi zai lalace wa zakara zahabi fi sirri aidan an isma'il al-qadi annahu qala dakhaltu ala al-mu'tadid fa dafa ilayhi kitaban na shiga gun sarki ne wannan al-mu'tadid sai tura sai fa nazartu fihi sai na kalli littafin wa qaddama fihi rukhas an tattara wato wasu sassauci min zalalil ulama zama zaman malamai wa mahtajja bihi kullu minhum da abin da kowane malami ya kafa hujja da shi faƙultu sai na ce musannifu haza zindiku wanda zai ruta wannan to batacce ne faƙala lam ta sai hadil ahadith ya ta malam hadisan ba ingantattu bane qultu wal ahadithu ala ma ruwiyat Hadithai suna ne da aka rubuta su walakin man abaha al muskira lam yubihi al mut'ata wa man abaha al mut'ata lam yubihi al muskira sai amma wanda ya halasta shan abun maye bai halasta auren mutuwa ba wanda ya halasta auren mutuwa bai halasta shan abin maye ba wa ma min alimin illa walahu zalla ba malamin da bai da kuskure wa man jama'a zalal ulama'i faqad akhadha bima dhahaba dinuhu wa thumma akhadha biha dhahaba dinuhu fa amara al-mutadil bi iraq al-kitabi dalika al-kitab ada akan lissafa mazahibu na malaman fiqh guda hudu mazhabu ahlul madina mazhabu sham mazhabu iraq da mazhabu makka waɗannan duka mazahibu ɗin kowanne suna da wata mashahuriyar fatawa wadda ta shahara da gare su mara kyau to bai yi wa ka haɗa su duka wuri ɗaya sai in kai masu zuciya ne mutanen madina sun shahara da suna ba da fatawa da halascin jin kiɗa ɗin nan wannan ta zamanin atba'u tabi'ina ba mazamin mutanen makka sun shahara da suna ba da fatawa da halascin auren mutu'a mazhabin ɗaliban abin nan ibnu abbas wasu ma tana yi zaka ji malami an zo ana labarin shi wannan malamin ya yi auren mutuwa so 70 mazabin mutanen kufa su kuma sun shahara suna ba da fatawa da ainihin wato halascin shan abu mai sa maye wanda asali ba a yi shi da niyyar giya ba idan mutum ya yi wani abu kamar misali ya ce matarka ta yi zobo sai aka ɗauke wuta shikenan sai ya famentin ya bugu don an sha ana ɗan iya samun ɗan yanayi haka ko duk da haka za ku iya shan kayan ku saboda asali ba giya kuka na fata ba ko fura kwanan niya haka sai har al'imamu al'imamu al-hakim yake ba da labarin wani malamin su wanda yana koya musu karatu amma kuma ga kakabakin shi na irin wannan furar yana sha wa kana yashrabu al-muskira ala mazhabi yana shan abu mai maye a bisa mazhabinsa kai babban malami Burhaman al-Auza'i yana da cikin da suke bada wannan fatawa malaman garin ƙasar Sham su kuma suka shahara su kuma da da da'a wadda take ta rufe ido ga baki ɗaya ga shugabanninsu kamar sa bauta ma shugabanni su kuma nasu mazhabin kenan to wannan su ne kulasan mafi nauyin zallat na malaman waɗannan garuruwa sun ka haɗa su ne ɗaya kace kai duk za ka yi aiki da su to ka halaka domin a lokacin da wannan yake ganin halastin auren mutu'a yana raddi ma wancan da ke ganin halastin shan muskil shi ma mai shan muskil ɗin yana raddi ma wannan yana ganin wancan akan kuskure yake ɓata shi nashi kuma yana ganin yana da hujja domin ya yi ta'awilin wasu maganganu akwai lokacin da Abdullahi dan Zubair sai da ya zuwa a ƙasan Makka yayi kashe ya ce in na ƙara jin labarin wani ya yi auren muta shi Allah ya ce na sa an jefe shi yana yi ma yana yi ma Ibnu Abbasin wato tankiya yana mashi guga zana ƙarshe Ibnu Abbasin dole bar masa garin ya yi kuma tsayi ba can ma ya rasu sai da yake ya tabbata shi ma Ibnu Abbasin daga baya ya dawo daga kan wannan fatawa ƙarshen rayuwarsa amma dai abu ne sananne a cikin tarihi cewa suna halastawa kuma suna yi a aikace kuma su auren mutuwa a gurinsu yadda suke yin shi shine da da sanin iyaye iyayen suke bayar da yarinya kamar da ake bada aure normal su su bada auren diyarsu amma da sunan mutu'a ko kuma idan rashida ce ko bazawara ta bada auren kanta kuma a Abu Hanifa ha ila yau mace na iya auren da kanta mace bazawara in ta ga dama za ta yi aure da kanta yadda ba iyayenta labari cewa to ni fa na yi aure baba ni fa na yi aure <laughs> kawai tana zuwa kasuwa ta game da wani yayi mata kawai ya ce ki aure ni mace to shi ke ba komai nawa za ka zaka da sadaki ce to kaza ne to kawo kawai mata alat jama'a ku shaida ga mijina kuma gida ta ce ayyau ku alhamdulillah baba addu'a ku ta ta ta wallahi to ana samu miji ya zai zai gaishe ku jibi shikenan sai ku tare abu hanifa sun yarda da wannan malam ya ci gaba da cewa kazalika zikira anil auza'i rahimahullahu annahu qala man akhadha bi qawli al-makkiyyin fil mut'ati wal kufiyyin fil nabidi wal madaniyyin fil gina'i wash shamiyyin fi ismati al khulafa'i faqaddama ash-sharra wanda ya hada waɗannan zantukan da muka faɗa to ya hada sharri gaba daya wa kaza man akhadha fil buyu'ir rubawiyya biman ya tahayyalu alaiha hakanan wanda ya dauki ya riko da fatawar masu kawo dabaru a cikin halastar ba, wa fi talaqi da magana akan saki a kawo wato saki a ce sai in fushi sai in kaza a ta kawo su maganu, wani kahu tahlil da kuma wanda suke kawo mafita game da auren kisan wuta biman tawassa fihi wanda suka fadada abin nabi ya ce la'anar muhallin wal muhallil lahu ce amma in mata ce ta je ta yi ba komai in ka zane ba komai wa shubahi zalika da ire-iren waɗannan fakat ta'arrada dalilin hilali Ta wannan ya gabatar da kansa zuwa ga warware addininsa wa qala sulaiman at-taymi rahimahullah in akhadta bi rukhsati kulle alimin a fi kashen kullu in kace zaka yi riko da duk wani sauki na wani malami za ka haɗa sharri ga baki ɗayan sa rawahu na Abdul Barr fi jami'ihi wa allaka alaihi bi qawlihi wa hadha ijma'un la a'lamu fihi khilafan shi ban san wani sabani game da wannan ba wa qala al-imam Ahmad rahimahullah sami ta ibn Sa'id al-Qattan yaqulu law anna rajulan akhadha bi kulli bi kulli law anna rajulan akhadha bi kulli rukhsatin bi qawli ahli al-Kufati fi an-nabi magana mutanen Kufa game da shan tsini wa ahli al-Madinati fi as-sama' ya'ni al-gina shine jin kiɗa din wa ahli kufata makkata fil mut'a da mutanen magana mutanen makka game da auren mut'a la kana fasika ya zama mutum banza wana qala an ba'dihim qawlan kuma ya cirato daga wasu cewa man arada an abtala wa yatabattala duk wanda yake so ya zama ya warware addinin shi ya zama dan banza ya zama dan dan dan tasha a cikin harka addini falyalzamir rukhas to ya ta neman irin waɗannan yasassun zattutuka wa qala akhar aslul falahi mulazamatul kitabi was sunna. asalin tsira shine abdu alqur'ani abu sunna wa tarkul ahwa wal bid'a a kyala san zuciya a kyala bid'a wa ru'yatu a azaril khalq da neman mabayi uzuri akan kurakuransu wal mudawamatu alal awradi da kuma nacewa wajen yin zikirori na na yau da kullum wa tarkul fikabir da kuma guje ma neman sassauci wa ta'awilat da matsatsiyar fassara wa qala abu muhammad ibn hazm ibn hazm yana cewa fi bayani tabaqatil mukhtalifina wa tabaqatul ukhra yace ga wata jama'a wa hum qaumun balagat bihim riqatud dini wa qillatu taqwa ila talabi ma wafaqa hawa'ahum fi qawli kulli qa'ilin sune waɗanda suke neman abin da saboda addinin su ya lalace da kawarsu ta lalace kawai suna neman da ya dace da san zuciyarsu hum ya'kuluna mata na rukhsatan min ƙauli kulle alimin muqallidin lahu ghayr talibina ma awjabahu an lahi anillahi ta'ala su kawai suna neman sassaucin da wani malami yayi akan duk wani abu wanda wato suke neman mafita game da shi ba wai a gaya musu abin da Allah ya ce ba ba kuma a gaya musu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asa akwai irin waɗannan waɗanda su kullum fatawarsu za su kira malami ne don su ji wanne ne nashi kawai ya fi sauki ba wai wanne ne ya fi ƙarfin hujja ba duk wanda ya fi sauki wanda zai dace da san zuciyarsu wanda zai musu bukatun san zuciyarsu to kawai shine shine abin da ba su in ma ka faɗa musu wani wani ba wannan ba sai a ce to amma gafarta malam ai an ce akwai akwai wani akwai wani sauki ne da aka mace ce mijinta ya rasu kwana sha takwas ko ashirin sai abu goya ce algaba ta malam layi malam an yi mana rasuwa ne mijin mu ne ya rasu amma kuma an ce za ta iya fita ta je ta je wurin aiki gaba ta malam akwai wani sassauci za su rai mata takaba gaba daya saboda wata na aiki a firamare ya kamata ma a ce a dokokin ƙasar nan yadda aka kula da sharaɗin da abin nan da maternity leave ya kamata a ce an yi hankalin da za a kula da cewa mata suna iya shiga cikin yanayin takaba a ba ta dama ta takaba ta cikin shafi da shari'a tsara Ya ce yayin ta je ba headmaster ko in charge za su za dinta da sauransu ko a ce tana da jarabawa a gaɗau kaga ba mu nan gana takaba kenan <laughs> na takurawa gaɗau din nan ko <laughs> to a jamari shi na ko babu makaranta a jamari to fi jamari ko a ke? rafa da waccan ta can yamma din nan so ta kaba shari'a ne da Allah ya daura wa mace ta yi mijinta wata hudu da kwana goma kamar yadda aka sani amma duk mutane sarki ga tafiyansu sai ga mata masu takaba suna ta yawo a gani dama yana cikin abin da aka faɗa cewa daga cikin alamun tashin kiyama mata za su daina yin takaba ba hadisi bane yana cikin abin da mutane suke faɗi cewa mata za su daina zaman takaba za su daina zaman aure za su daina kulle to kuma sai a ce sai an nemi malamai sun goyi baya abu an za ku yi saba Allah ku je ku yi Allah yana ganin ku amma kan ku sa malamai a ciki cewa aka yi in dai ba abu ya zama dole ba darura wanda bainal hayati wal maut to kar ka misali a ce ba ta da wanda zai bata abinci sai ta fita ta nemo ko kuma a ce wurin take zaune bayi da sutura babu tsaro ko babu babu rufi da zai kare ta daga zafi ko ruwa ko kaza ko kuma misali a ce tana cikin zama a wurin sai Allah ya kawo wani kaddara na gobara ko ambaliya kaga dole ta bar wajen amma ba haka ba inda mijinta ya batta gidan aurenta nan ake so ta zauna har sai ta yi wannan kwanakin yana cikin haƙƙin mijinta a kanta amma sai ga 'yan uwa da sauransu duk ana so a san da za a rikirkita abin ko kawai so tana aikin gwamnati ko saboda kawai tana zuwa makaranta wannan ta boko inda kuma hadda take ba za su ce ta kuma haddan nan ba eh, kai ma malamin haddan kaga ba za ka yadda ba yi tunda kai kana da hankali ai ko kai malamin hadda ai kana da hankali supposedly to irin wannan yace wa qala shamsuddin az-zahabi rahimahullahu fi sirri man wadaha lahu al-haqqu fi mas'alatin wa sabata fiha an-nass wa amila biha ahad al wanda wato gaskiya ta bayyana a gare shi akan wata mas'ala wa sabata fiha an-nass kuma nasi ya tabbata wa amila biha ahad al-a'imma kuma aka samu wani limami na musulunci yayi aiki da wannan hukuncin wannan muhimmi ne sosai akwai ka iya ganin wani abu wanda kake ganin hujja ta bayyana gare ka amma sai a laluba sai a rasa wanda ya gabace ka akai to wannan ba za a yi da shi ba ka bi hanifata aw malikin aw sauri aw al-auza'i aw shafi'i wa abi ubayd wa ahmad wa ishaq irin waɗannan malaman sun yi aiki da nan fatawa falyattabi fi al-haqq to ya bi gaskiya wala yasluku rukhsa kar ya bi san zuciyarsa yace ne masa sauci wal yatawarra yayi taka tsantsan wala yasauhu fiha ba'a da qiyamil hujjati alaihi ta taqlidu Kuma bai halarta ya ce zai bi ra'ayin wani ba bayan hujja ta tsaye a gare shi wa qala shatibi rahimahullahu wa hadha kulluhu wa ma ashbahahu dalilun ala talabil hadar min zallatil alim yace irin wannan hujja ce akan wato gujema ya kashe magana ta wani malami wa aktsaru ma takunu inda al-ghaflati a nan itibari maqasid shari'i galibi ita wannan zallar takan faru ne sanda malamin ya samu wofantuwa daga tunani akan ne maqasadin shari'a fi zalikal ma'ana alladhi tahada bi game da wannan matsalar da ya kokari a cikin ta misali yanzu wancan na nabi da suka ce ya halarta saboda asali ba giya kan fata ba kaga makasadin shari'a game da hana shan giya shine kiyaye hankulan mutane hana su yin maye to wannan zoban ko wannan hurar za ta saka maye eh in ta saka maye za ta cutar da hankali e eh, su da haka haga makasar shari'a ya hana a sha ta ke. da haka za a haramta duk wani abu da ke sa maye sawa'un sunan shi giya ko ba sunan shi giya ba sawa'un sha ake yi kamar da ake shan giya ko zuka ake yi ko turare ake yi da shi ko mai ake da shi duna aqsa al-mubalaghati fil bahthi an nusus sannan kuma ya dakata ne shi malamin bai kai matuƙa ba wajen neman nasoshi da suka shafi matsala huwa in kana ala ghairi qasdin duk da yake ba da gangan yayi ba wala ta'ammudin ba ganganci yayi ba wa sahibuhu ma'zurun wa ma'jurun wanda yayi wannan fatawa yana da uzuri yana da lada lakin mimma yanbani alaihi في الاتباع مما ينبني al fil da qawlihi fi khatarun azim sai dai wato ba za a bi shi akai ba saboda akwai akwai mai girma wajen bin shi yana da lada yana da uzuri amma ku da za ku bi shi ba ku da wannan in kun san cewa kuskure yayi to wajibi ne a gujewa kuskuren wali ulam anna ammata ma ila al برخص الفقهاء والمفتيين وتتبع زلاتهم والسعي لتحقيق شهوات النفس واستجلاب رد العامة والخاصة kuma a sani cewa abin da ke jawo wato abin da yake rataye da bin rukhas na malamai da malamai masu fatawa shine da mutane suke yi don a saman musu abin da zai dace da son zuciyarsu Don. su kuma malaman wasu suna ta ƙoƙari don su samu yardar mutane su mutane ƙoƙari suke su sa malami akan layin da zai gaya musu abin da ran suke so wannan shine abin jin tsoro din wato yanzu ba shari'a suke nufi ba kenan saran suke nufi sannan shi ma malami wanda zai zama yana faɗan abu ne na rukuta saboda wato mutane su yadda da shi cewa shi mai sassauci ne shi mai kawo mafita ne shi is flexible shi din da ta juya karago ne din da ya faɗi baya ne to wannan shine hadarin kaga yanzu ba yana kokarin isar da sakon Allah ba kenan kokarin neman yadda mutane ne a gabansa. sa ta'ala Allah yace wala tattabi alhawa fayudillaka an sabilillah Allah yace karka bi san rai zai ɓatar da kai daga tafarkin Allah shi san rai wa qala azza sha'nuhu innal nafsa la'amaratun bisu'i illa man rahima rabbi lalle rai yana umarnin mutane da mummunan abu sai wanda Allah ya mushi rahama Allah ka samu cikin rahamarka wa qala shaykh bakar abu zaid rahimahullahu fi ta'alum wancan littafin shi da muka ambata jiya yace fal hadaru ya abdullah ina jan kunnanka ya kai bawan Allah an tabniya majdaka wa hayataka ala al-izz al-kadhib karka gina darajarka da rayuwarka akan wata daukaka ta ƙarya bi nashar shuzur ta hanyar kokarin yada abin da yake fandararre fatawa fandararriya والترخص mutane كوني na متاني سوكي نبرنا مبررا للواقع الآثم wato ka samun ma wani abu da aka yi na zunubi hujja sa'ayin wara al-habdi azza'il kana ƙoƙarin shiga bayan wato wani kwaɗaitarwa wanda yake karkatacce faƙad nazala unasun an karatila izzati wa zalu mutane da dama sun sauka daga wannan kujera ta ɗaukaka sun wayi gari ba sai da suke ba sun riga ka ɗaukaka amma sun kauce wa ka annahum ma kanu kamar ma ba a yayin su ba sun bace kamar ba a yi su ba wa baqiyat waqi'atuhum ala ikhtilafi tabaqatihim amma abinda suka aikata suka rubuta yana nan ana gani ala ikhtilafi tabaqatihim qasasan tutla lil ikibar suna nan kowaɗanne iri ne labarinsu shi ya wanzu su ba a gansu ba ba a san inda kabarinsu yake ba an manta kamanninsu an manta gidajensu ba ma a san inda gidajensu yake ba idan ma gidajen nasu suna nan to ko dai wasu sun gaje gidajen ko kuma sun zama kufai fa tilka masakinuhum lam tuskan in badihim babu wanda ya zauna a baya sai Allah ya gaje wajen kuna na halwarifi wasu ma garuruwan sun zama kufai ba a san inda kufai din yake ba amma labaran suna nan ana karantawa ana ɗaukan izina idan alkhairi alkhairi idan sharri sharri falhazara an tutwa fi safa'ifihim lil mu'tabirin ka kiyayi kanka kai ya zama labarin ka kai ma ana ɗaiɗe shi cikin littattafai don masu ɗaukar izina kaka zama abun ɗaukar izina abun bayar da labari cewa ga abin da kai kuma ga yadda ka kare duk wanda zai ce karatun shi ko karanta wasu shine ina da sauƙi wanda ko bai tabbata ba a addinance ko ina da tsanani wanda za a ƙuntata wa musulmi su ƙarshe haka zai zama abin ɗaukar izina abin ba da labari Allah ka tsare alwaqfatu tafi'a al-ifta'u bi ghayri al balad akwai magana game da yin fatawa da abin da ya saba wa mashahuri wanda aka saba ji al-mashhur inda al-ulama akwai abinda malamai shi suka sani a mazhabin da ake karantar da su shi aka sani sai na hukuncin kai ka zo ka kawo wani abu wanda ya saba ma wannan ta qaul fatwa fi baladin ala mazhabin min al-mazahib ash-shar'iyyah al-mu'tabara fatawa a gari ana yin ta ne gwargwadon mazhabi cikin mazhabin shari'a waɗanda suke wato abun lura wa yajri al'amalu ala wusqi tilka al kuma da ita ake aiki kuma yanshau fil baladi aw yatra'u alaiha man yara khilafa ma alaihi ahlul ana nan kuma wata rana sai wani ya taso ko wani ya karatu ko ya zo daga wani gari sai ga shi kuma ya saɓa da abinda aka sani a wannan garin fahallahu an yufti al'ammata bima yarahu khilafa ma huwa ma'mulun bihi aw yaskut mutum ne ya zo gari sai tare da mutane suna sallah suna irsal an san irsal ko abin da yake ce masadun suna sakin hannu a sallah wannan shine abin da malaman suka karantar da su shi suka sani kai kuma kayo karatu ka dawo kana da ilimin cewa irsalin nan ba shi ya kamata yi ba Ƙabdu ya kamata yi to shin zaka zo daga ranar farko ka ce wannan abun ba kuskure ne jama'a dole a gyara ko koya zaka yi shine kabiyar ka zo ka tarar da mutane in sun yi sallah sallama ɗaya kawai suke a garin su kuma an tulo ka tafsiri a cikin wata azumin nan kace dole sai an canza a kuma sallama biyu ko suna yin asalatu khairu minan nawmi a kiran sallah na biyu kai kuma ka ce a na ɗaya ne kawai ko suna yana ɗaya ka ce a na biyu ne ire-iren waɗannan abubuwan wanda akwai akwai su a cikin karatu a wani mazhabi ko wata fahimta kai ma abinda za ka kawo sunan shi wani mazhabi ko wata fahimta mu kiyaye abinda za ka kawo shi ma sunan shi mazhabi ne ko fahimta ba wai ka zo ka tarar suna yin misali a ce suna yin azahar tutur raka'a biyu yadda suke asuba raka biyu haka suke azhar raka biyu kaga wannan yanzu bata ce dole da ka zo ka ce musu a ba haka Allah ya ce raka'a hudu ne akwai bambanci tsakanin wannan da kuma wancan ko ka zo ka tarar da cewa a masallacin akwai wani dan gunki ma daga ajin an yi sujuda ana sujuda a gaban shi kaga wannan shirka ne amma suna yake da wata fatawa wanda akwai malaman da suka ba su wannan fatawa ko abin da suka kanta a littafi kai kuma ka zo da wata fatawa da kake ganin aqwa min tilka yaya za ka yi wani daga cikin abubuwan da suke jawo rigingimu rashin fiqhun aulawiyat da iya mu'amalantan irin waɗannan halatan yana jawo rigingimu da yawa a cikin al'umma saboda da ɗan adam a ɗabi'arsa baya tashi daga abin da ya sani rana daya idan abin asali ne a cikin addini to haka za a yi ta gwagwarmaya da shi har ya gane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwagwarmaya da mutanen makka har suka gane kamar yadda ya gaya musu cewa ba zai taɓa bari ba ko dai Allah ya bashi nasara ko kuma ya halaka kafin lokacin saboda suna kan asali ne na shirka amma bayan sun musulunta akwai abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani sai ya bari ya ce a bayan zuma kuma da ya ce ma Aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islam ba dan mutanenki sababin musulunta ne, in ce musu yanzu bayan da ya aka samu suka yadda Allah ɗaya ne suna ta aja alal ta ilahan wahida inna hadha da shay'un ujab an samu sai da aka yi gwagwarmaya sai da aka yi hijira sai da aka zo aka fi karfin su a fato maka sannan suka suka yadda ko don aka ce kuma yanzu Ka'aba za a rushe ta a canza to wani daga nan zai ridda ya fasa musulunci sai annabi ce a bar su wannan ayi wata rana kaga akwai bambanci a shi akan abin da yake tsakanin musulunci da kafirci da kuma abin da a cikin musulunci ra'ayi ne na wasu malamai ko fatawa ce rajiha da marjuhiya amma sallah ba ta ɓaci ba misali azumi bai ɓaci ba to ta yaya za ka yi da mutane wajen mu'amalanta irin wannan halarta da ne yake cewa in ma amma in ka alfatwa fil balad mukhalifa li dalil shar'i sahih qat'iyyan qat'iy thubut wad dilala fa tabyin al khata'i wal ifta'i bima yuwafiq ashar huwa al muta'ayyan dan ya zama fatawa da mutanen garin suke akai fatawa ce wacce take ta saba wa shar'a fatawa ce wacce take ta saba wa dalili qarara wajibi ne ka bada fatawa ka fada musu daidai ka gaya musu wannan abin shine kuskure misali a ce ka zo gari sai ka tarar da suna da wata al'ada sai ‘yan mata ba sa azumi sai sun yi aure ko ta balaga kawai ko malami ne suka ce musa aitin da ba ta aure ba babu azumi a kanta to wannan kana zuwa ranar tafsirin farko za ka wargaje wannan zancen ba wani daga kafa in ta kama ka yi mitin da malaman ka ce to wannan fa kafirci ne wannan fa halaka ce ya za a ce ‘yan mata gandan gandan ba sa azumi sai ai ba su yi aure ba sai sai an sa mata rana ta fara azumi ja wannan ba shari'a Allah ba ce saboda ya saba ma dalili sarihi na addini amma sai ka ka samu misali abinda suke kawai shine basu su al'adanci mata su fito sallah ashan ba suna nan akan cewa ah, mata su zaman su a gida kaga wannan yanzu yana da wajihi yana da kuma matakin da za a kai na karatu kafin su fahimta to karka wargaza al'umma akan abin da za a iya bi a hankali har karatu ya kawo kai amma akan abin da saba wa addini ne karara to wannan za a yi wa mutazil yau akan shi to ka sai an bambance wanne ne abin da ake iya rigima a kai da kuma wanda za a iya jinkirtawa لأن ذلك من النصح wal والخاصة saboda wannan cikin shi akwai nasiha ga kowa da kowa mutane makebantattu da amawa wa ga dukkan sallallahu alaihi wasallam fi hadith tamim radiyallahu anhu marfu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin tamimul dari nabi yace ce addinun nasiha addini gaba ɗayan shi kira ne zuwa ga yin abin da ya dace a inda ya dace shine ma'anan an-nasiha kullu liman ya rasulullah muka ce ga wa za a yi nasiha qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi yin nasiha ga Allah shine bauta musu shi kadai ba tare da shirka ba yin nasiha ga littafin Allah shine bin littafin Allah da girmama shi da shaharanta shari'arsa yin nasiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine masa biyayya da yi masa da'a da girmama shi yin nasiha ga limaman musulmai shine su ma yi musu da'a gurgurdan abin da Allah ya ce a musu da'a akai da girmama su da yi musu fatan alkhairi sannan nasiha ga talakawa shine gaya musu gaskiya da tausaya musu da koya musu addini summa inna mukhalafatar dalil as-sahih munkar saboda haka kuma saba wa dalili wanda yake sahihi sarihi wannan abin bata ne barna ce abin kyama ne wa izalatul munkar muta'ayyana kuma kauda munkari abu ne da yake wajibi fa fil hadith marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yaga abin kyama ya gyara shi da hannu in yana da ƙarfin gyarawa da hannu fa lam yastati fa bi lisani idan zai iya to ya gyara shi da harshen shi in ba zai iya da hannunsa ba fa lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman rawahu muslim wa amma in kanat al fatwa fi al baladi mimma yahtamilu had dalil bi ijtihadin sa'ighin min bi ahliyatin mu'tabarin fala yajuzu tashwishu ala al ammati bi mukhalafati ma man yuqtada bihi fil baladi li ijtihadin yukhalifuhu fihi ghayruhu wa amma in kanat idan fatawar ta kasance fil baladi a garin mimma ya hatamilu had dalilu wani abu ne wanda akwai dalilin da ke iya daukan wannan fassara kamar sallah da sakin hannu malikiya da suka ce a sallah da sakin hannu suna da abin da suke ganin dalili ko da dai marjuhi ne amma a wurin su dalili ne bijtihadin da wani ijtihadi wanda yake karɓaɓɓe min bi ahaliyatin daga wanda yake ya cancanta ya ijtihadin mu'tabarin wanda yake abin lura sun karanta ne aiziya ko risala ko askari ko wani malamin su da suka sani shi ya ba su fatawa fala yajibu tashwishu ala al'ammati bi mukhalafati man yuqtada bi fil balad to ba daidai bane wani yazo kawai rana a tsaka ya rikirkita hankalin jahilai da kokarin saba ma wanda a garin shi aka sani a matsayin malami lijtihadin yukhalifu fi ghayru saboda kai ma wani kokarin ka ne yanzu wanda akwai wanda ya saba ba ba nassi ne qat'iyyu dilalati wa thubut ba a ihtimal ne kai ma naka ko wani wato fatawa da ka karanta ko wani abu da ka je ka koyo a wani waje idan ka zo kai haka to zaka zaka zama sanadiyar aukuwar fitintunu kuma dar'ul mafasid muqaddamun ala talabil masalih toshe kafar fitina da toshe kafar rabuwar kan al'umma da toshe kafar gaba da ƙiyayya ko rabuwar masallaci to ya fi a kan buɗe wancan sabon karatun da ka sani Allah ya ji kamala bakar gumi kun ga mala bakar gumi ya daga cikin malamai da suke a nan ƙasar ya kamata lalle a karanci tarihin rayuwarsa don a yi koyi da yadda tsarin da wasa. mala bakar gumi har rasu sakin hannu yake baya baya kabdu an ce yaya kaza ce aje ai ita karatu ita ta karatu saboda lokacin kabdun wata fitina ce daban mai zaman kanta ga wanda bai sani ba a Kano har yaki yayi akan kabdu da sajud a Kano tsakanin yan madabo da yan sagagi ne ko yan ina yes ni na taba supervising wani thesis na PhD akan wannan issue din wani mutum daga Kano ya gari ya PhD Islamic Studies suna daga cikin examiners din shi a nan na san tarihin irin rigigimin da aka yi rigingimin da aka yi da lokacin da inyas shine zo ya kawo musu qabdu bayan sadalo aka sani aka yi ta rigima yadda ka san da rigima yan santsi da yan tabo nan ko yan jahula da farar din nan haka a rigima fitina su sai ka san kano su kome za su daban ne kome za su ji sun yi shi to da extreme rigima sosai ba ha a kori wani a gari a kwace wani mata a je ana cikin majalisi haka wasu su kawo farmaki saboda nan yan sadali ne ko yan kabudu to kan abin abinda tun da can akwai sabani tsakanin malamai game da shi Ya kamata ya zama sanadiyar zubar jinin mutane ko mutuncinsu ko lalacewar rayuwarsu ba Ya kamata ya zama ba babu mura'ad na To amma ana nan ana nan ana karatu har karatun ya kawo kai yanzu ba gashi sai muna mamakin ya zai a ce an yi rigima akan kabin da sadaka yanzu muna mamaki saboda yanzu bai lam ya'ud shay'an yatazadal fihi islam to me ya kawo haka yanzu saboda karatu ya yadu ilimi ya yaɗu yanzu yanzu duk abin da kake jin za ka faɗa a karatu a Najeriya wani ya riga ka faɗa shi to da shi kenan sai ka je ka faɗa ka karantar da shi da hujja shi da dalilinsa a dai waɗannan biranen namu Kaduna Kano Zaria Sokoto Bauchi Azare Shagamu Kusau babu inda za ka je wai a ce mutane suna cikin duhun da akwai wani abu wai da za ka faɗa a karatu wanda wani bai faɗi shi hasali ma saboda an kusan an gama ma karatu shi sa ka ga yanzu aka dawo ake har wasu wawaye suke wata tuhuma tuhuma da wawaye suke cewa ba a karanta da tauhidi saboda sanda ka tauhidi wasu ma ba a yafe wasu kuma suna kan a dariƙa ba malamin da misali ya fi shekara talatin yana karantawa kai ka zo yanzu nan ka gama wata wata yan islamiyya ka ko wani ɗan digirin ka kwaya ɗaya ka fara karantarwa kai ne yanzu ka fara ka da usul salasa shi kuma ya sauke ma sirikanka da suka baka auren yarsa suke musu ya gama da wannan karatun tuntuna an yi an maimaita har sa kake ganin kamar wai baya karantar da abu a ya wuce inda kake tunani ne ya wuce ne ko mun gane kamar yadda ka ga ga kalli tarihin sauka alkur'ani zaka ga ayoyin makka zubin da tsarinsu su daban da ayoyin madina saboda yanayin mutanen da yanayin lokacin idan wani ya ce me yasa ayoyin madina babu bayanin tauhidi da yawa a cikin su yana da tuhuma kaga shine bai san kan abun ba ke ayoyin suka sauka na karshe su bakara misali su ali imran su suratu eh, eh, alkausar da ire su na karshe masu bayani akan shari'a ba su da irin zubin ayoyin makka da ke cikin jizo amma misali me yasa saboda lokacin su ya wuce don haka zaka ji wani yanzu ya zo ya ce ai ba kwa kanta da tauhidi a kai ne da baka san tsarin yadda rayuwa take ba dan adam yana da ya tsani maimai ya tsani maimai abinda ya san inda aka kwana baya san shi saboda haka an misali yanzu anan garin azare watakila tun shekara talatin malaman ahalus sunna suke kasa da wannan tafi kitabut tauhid da usulul talata yanzu kuma suna ganin kusan kowa ya iya wannan ko kai kuma kai ne yanzu ka taho kayo karatu daga misira ko daga sudan ko daga saudiya ka taho yanzu ne shekarar ka 28 duka duka a duniya ma'ana a cikin wannan demokradiyyar ma aka haife ka wanda ya shekara 60 a duniya ya shekara 40 yana karantarwa sai ka ce kuma dole abinda kake karantar da shi dole shi zai karanta in ba haka ba dan bid'a ne shi ai ba zai yi haka ya karanta da wannan abubuwan yana ganin an wuce wurin to shine irin wannan yake faruwa da mutane a aikace haka mutum ya zo gari ya tarar da ana yin wani abu in dai abin ya tabbata a addini akwai shi to ya a hankali yana so ya kawo wani wanda shi ma ya tabbata Allah baka gumi Allah ya gafarta mai hatta littafin shi na al aqidin sahiha da wafaqatu shari'a wanda shine kamar ka ce littafi na farko da aka kafa izala a kansa ta yaki, da bid'a da shirka baka gumi ya rubuta littafin amma yana na ajiye da shi bai kowa ba sai da tafiya ta kama shi baya nan malam Kamal Idris kawai ya zo ya dauki tafin kawai ya karanta a majalisun to shi matashi ne shi ma lokacin kasan matasa ba a raba su da wannan wato karsashi din da jin cewa a mutu ma ba komai <laughs> Allah ya saka mai da alkhairi bawan Allah ne yayi yayi ma addini aiki ba dan kadan ba kasan nan to da ya karanta littafin aka ce a wurin bawa suka ce kai ƙarya yake malam wannan sai dai shi ya rubuta ya ce malam rubuta Allah ba sai da ba ne zai faɗi wannan magana kai ƙarya ne wasu suka ce ai gaskiya ne mu muna da labari wasu suka ce to a dai bari ya dawo a bari malam ya dawo ya hukunci da malam ya dawo ce to ai da gaske ne shi ya rubuta to daga nan izala ta fara to kaga shi malam bagurma a wurin shi yana ganin har yanzu ma lokacin wato fito da littafin ma bai ba kasan su kuma dattawa suna da yanayi na wani abin ma har ya kamata yi za su ya a kyale dai a kyale dai a dai har za a bi a hankali a hankalin ma ya yawa <laughs> ba a gani yanzu dattijo ba yadda zai yarda ya ce a saki aure ko me zai ce ai hakuri a dai hakuri a dai hakuri a dai hakuri ko me zai wuce haka za a yi ta cewa mun bala'i amma babu ki zai ce gashi ki je ku ci shi zai ɗauka ba ke ce ku je dai ku zauna dai zaman auren ya haƙuri uwarki ma haka ta yi haƙuri har makarbai ta lafiya ta koma ga Allah ya haƙuri wannan shine mutunci ki haka haka da tawazi to irin wannan shine Abubakar yi amma su malam samari duk lokacin su kuma matasa ne za ka ana so ne a samu dama in matasa suka taho zi haka da su musu birki to shine za a samu alkhairi amma ka ce matasa ne zalla amma sa za a yi ta yi har a je a bindiga in kuma ka ce dattawa ne zalla su kuma sai dai su ta zikiri su ta tasbihi har bacci ya kwashi su kowa akwai amfanin shi a ciza a hura a ciza a hura amma komai za a yi a nemi shawarar dattawa kada mutane su suna harka addini isu isu babu shawarar dattawan malamai da masu shekaru da dadadu ya ci gaba da cewa wa ala hadha fa yanbaghi mura'ati madhahib duwali wal buldani. wajibi ne a lura da mazhabobin ƙasashe da garuruwa wa mastaqarra fiha min amalin da abin da ya tabbata ana aiki da shi a waɗannan wurare Fai za kana min al-ijtihadi sa'igi dan ya zama ijtihadi ne nasu fala yasihu an ya'ti man huwa kharijun anhu kada wani ya zo bare bako fa yushaghibu ala aliha ya tada zaune tsaye wa ulamaiha mutanen gari ya da ya kai musu da rikici da su da malaman su bi fatawa ta hanyar wasu fatawoyi tusirul balbala wadda ta da zaune tsaye wa tuhdisu tashwisha ta kawo rikici wa ulama baladi a'lamu bi ahwali ahliha mutanen malaman gari su suka fi sanin halin mutanen gari wa arafu bima yanfa'uhum wa ma yadurruhum su suka sa abin da zai amfani mutanen ko cutar da su wal yu'lam anna al amala idha kana ala qawlin marjuhin ya'zaduhu dalilun wastaqarra alayhi al amru wajtama'at alayhi al kalimatu fala anyi an yushawwasha alal ammati bima yufarriqu kalimatahum wa yubalbilu afkarahum idan ga wani zance da ake aiki da shi ko da zance ne wanda ba shine mafi karfi ba amma yana da dalilin da ke goyon bayan shi kuma kowa ya yarda ana aiki da shi to ba daidai ba ne wani ya zo ya tada zaune tsaye ya rikirkita tunanin mutane wannan gaba tana da muhimmanci farko lura da mazhabin garuruwa malaman mu sun sha gaya mana cewa waɗanda suka yi karatu a jami'ar islamiyya cewa su suka musu wasiya in sun gama cewa in kun je ku karantar da mutane mazhabin garin ku. kar ka je ka dauko mazhabin hanabila daga ka kace za ka kawo shi najeriya za ka jawo rikici wannan rigimar irin ta ce ibn Hazm ya samu kanshi a ƙasar andalus ƙasar andalus malikiya ce ya zai ce ba za a yi malikiya ba an yi fitina da shi ba dan kadan ba yayi gidan yara an kulle shi an yi waye akan mazhabi kuma har yanzu gashi nan sai ya zama karatun shi babu albarka Allah ya gafarta mai kamar yadda zahabi yake faɗa saboda rigingimin da ya dinga yi da malamai unnecessary to farko lura da mazhaban malaman gari da abin da aiki ya tabbata a kan shi sannan kuma lura da cewa malaman garin su suka fi sana abin da zai amfani mutanen garin fiye da malaman wasu garuruwa za ga wasu suna zuwa sai mutum ya je makka ya dinga yin tambaya a harami za ga malaman su ce mashi ka koma garinku ka je ka tambayi malaman garin wani ya taba yin tambaya wata rana a haram ya tambayi wani malami wai na hukuncin malami ya dinga hawa keke a gari keke ah, shi ke sani ba bai taba ganin keke ba bai san zai yi ma a ce a ina ne ake samu haka haka ce afirka ce ka tambayi malaman garin ku is al'ulama a baladiku saboda su abun su malami yana hawa mota ne irin ta gwamna nan kuma ga wannan keken ma sai ya ci bashi a a sakatariya ko a je sunan uh, hukuma LEA education su za su fushi bashi keken ba su kuma a gunsu malami ya yawo a keke ko a babar ma ana ganin rashin muruwa ne aka ce isa al'ulama a baladu haka misali yanzu akwai akwai akwai yanayi wanda za ka ga cewa malaman garinku su suka san wannan fatawar za a iya aiki ta kuma yake ta ba a ƙasashen gabas ta tsakiya misali malaman ƙasar makka da saudiya da sauransu suna ba da fatawa akan haramcin dimokuraɗiyya haramcin yin zaɓe haramun ne batatas a najeriya ba za ka yi ba da wannan fatawar ba in ka ba da ita za ka sa mutane a cikin kunci fiye da wanda suke cikin za ka wani zai ɗauko ana wajibi zaɓe ya zo ya yi hudu ba ya ce ai zaɓen ma duka haramun ne to wannan fatawaccen ne yawa ba za ta yiwu a nan ba a nan in ka ba da ita kenan kuma gashi mutane sun yi da kai malami ne sun ji ka karanta magana ka ce magana wani magana wani saboda kaza saboda kaza sai ka sa su cikin haira duk mutane kowa da ƙura'a shi to yanzu gobe asabar ya muka iya ya zami za mu bari ne haka nan kwata kwata ba za ni zaɓe ba misali kenan kaga fatawa ce amma bata dace da irin garin da muke rayuwa ba a garin da muke rayuwa dole muna buƙatar zuwa ga mu jefa ƙura'an nan ko da za mu rage kashi goma ne na ɓarna da ƙura'an nan da za mu jefa amma ba za mu ce duka a bari ba to kaga ba za ka ɗauko wacce fatawa ka kawo ta irin irin waɗannan garuruwan namu ba idan ka je ga ƙasar makka misali ina jin duk wanda ya taɓa zuwa makka anan ya taɓa gani ko madina za ga in suna daidaita sahu ba irin namu suke yi ba tsayawa kawai suke a layi ba sa haɗa ƙafa da ƙafa kafaɗa da kafaɗa to wannan gano wani ce ai ma ba sa daidaita sahu ai ma ba sa haɗa sahu a sallah shi ne irin magana da muka faɗa da zuwa tasarro baka tsaya ka ka bibi meye dalilin da yasa suke yin haka ba abin da suke haka su a wurin su da aka ce ai ai al-istiwa daidaituwar sahu kawai shine a tsaya a layi miƙaƙƙi ba lazumin wannan sai jiki ya haɗa jiki ba hadisan ko ba su zo da ƙarar cewa a haɗa jiki da jiki ba in ka je kama hadisan ba za ka gani ba ba za ka kaka cikin hadisan da suka ce sai an haɗa jiki da jiki kafaɗa da kafaɗa cewa kawai sauwu sufufakum sauwu sufufakum sai suka tsaya iyanan amma akwai wasu kuma dilalat sanawiyya a cikin hadisan wanda su ko malikiya suka yi aiki da su cewa dole sai an haɗa jiki da jiki babu inda aka ce alƙadamu bil ƙadimi wal katifu bil katifi babu ko a kwanci makarantawa babu hagu bainal manaki duka limamai da suke faɗan wannan a cikin larabcinsu sajjidu wa ƙarin duka ba a ce a haɗa ba domin in na tsaya kusa da kai tsaya kusa da ni ko ba mu haɗa jiki ba akwai inda babu wanda zai wuce an yi ta ƙaru ƙwarai yanzu kai da wannan bawan Allah kuna kusa da junanku kuma haka bane amma akwai dilala da wasu malamai suka gani da take nuna cewa eh ana haɗa kafaɗan sai dai ba dilala ce zahira ba ita ce nake so na gaya mana dan hankalinku ya kwanta cewa namun ma daidai ne wataƙila ma ya fi nasu zama daidai shine cewa anas da yake cewa na ga wasu cikin sahabbai jikin hannun rigarsu ya koɗe saboda haɗa jikin juna da juna a sallah <laughs> yanzu kaga da dilala ce saniya sanawiya amma a mazhabinsu su na hanabila wannan daidai ne kuma shi suke yi to zai yi ne kawai daga zuwa umara don daga kwana hudu a madina ka fara rigima da su aka wannan zai yi ba zai yi ba domin haka haka malaman su suke in suka zo sallar gawa Za ka ga suna tsawaita addu'a a kabbara ta uku A nan suke yin duka addu'o'i da ya kamata a yi a kabbara ta uku da kabbara ta hudu sun suka gama addu'a sa kabbara ta uku ana yin kabbara ta hudu kawai sai a sallame Sau ne ce kaga ba su ma iya sallar gawa amma haka suke saboda haka mazhabin su yabo da shi to ba zai yi kawai ka je daga ranar ka tada musu ƙayar baya ko ka tafi hayatul amr bil ma'ruf ka ce ka zo kana da magana kana neman babban malamin garin nan za ka yi muƙabala da shi ko ka fara Mr. Light. in aka fito da ke da ƙasar ba za ka sake shiga wannan amma duk da haka su haka tunda suna da hankali sai suke gaya wa ɗalibansu lokacin da za su fita daga jami'ar islamiyya cewa in kun je ku karantar da mutane mazhabin garinsu da wani zai je jami'ar islamiyya ya dawo ya ce za a dinga yin irin abin da ya ga ana yi a makka sai a yi ta rikici ai kaga duk malaman mu da suka jami'ar islamiyya suka dawo ba sa cewa a yi irin wannan tsaye da sahun irin namun ake ko su ce irin wannan sallar gawa irin wadda aka saba ita ake to wannan shine tafarki madaidaici game da rayuwar ilimi ka samu mutane akan wani mazhabi ka bar su akan mazhabinsu su in dai ba kuskure bane a kuskure wanda baya ɗaukan wani abu sai kuskuren sai a ci gaba da karantar da su har ilimin su yayi fadi ilimi na fadi kirji na faɗaɗa. zuciyarka kana iya ansan abu da yawa tuce kana iya amsan abin da ba shi ka saba ji ba shi za ka ga a jami'a ake rayuwa a zauna lafiya din da ka je jami'a ka tare da mutane ba gansu da bambance mace ra'ayi don ana na sai ka ɗauka daga nan yaƙi kawai za a tafi ko kotu amma kawai bambancin ra'ayi ne da an tashi kenan ko kuma ya ci gaba da ra'ayinsa saboda jami'a gida ne da aka zankama ilimi ya za a cikin mutane da aka zansa sun yi faɗi suna iya ihtimalin abin da yake ya saba wa ra'ayinsu ko ba su karɓa ba ba za su yi fitina a kan shi ba to mu kuma muna da kuncin tunani mu mu ayyuhan nasu duk abin da ya saba wa ra'ayin da muka sani to kawai ba za mu bi ba ba za mu bi ba kuma ba za mu bar mai bi ma ya zauna lafiya ba Allah ya kyauta ina ganin bari mu saurara anan ko eh, ina ne ma وقال الإمام الذهبي zahabi wa wasallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi